This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sha uku da sha da ashirin da biyar kuma mita talatin da mita sittin ko gidan rediyo amfani ko sarauniya ko fara FM da Nomad da kuma Dalot FM murya Arewa zuwa jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da juma'a ali ke farin cikin sake dawowa domin gabatar muku da shirye shirye mu a daidai wannan lokaci bayan labarin duniya za a ji shirin labarin wasanni amma duk sai bayan an ji cikakkun labarin duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Mazauna wani ɗan ƙaramin gari mai suna Newton a jihar Connecticut nan Amurka suna shirye-shiryen yin jana'izar yara ashirin da manya shidda da wani ɗan bindiga ya halaka a wata makarantar firamare. yau litinin aka yi jana'izar biyu daga cikin yaran da aka kashe a garin na newton a yayin da sauran makarantu a yankin suka rufe shugaba barack obama na amurka ya lashe takobin daukan dukkan matakan da zai iya dauka domin ganin cewa an hana aukuwar irin wannan bala'in ranar juma'a da aka kashe waɗannan yara ashirin da kuma manya shidda shugaban ya yi wannan furucin ne a yayin da ake shirye-shiryen yin jana'izar wasu daga cikin waɗanda aka kashe. jiya lahadi da daddare shugaba obama ya halarci juyayen mutuwar yaran da aka yi ya lura da cewa wannan ne karo na hudu da ake aikata irin wannan kisa tun lokacin da ya ɗare kan ragaman mulki a saboda haka ya ce sam sam ba za a sake yadda da akwai irin wannan al'amari ba tilasta kawo ƙarshen irin wannan masifa domin a samu daman kawo karshen akwai irin haka kuma ya ce tilas ne su canja wasu abubuwa da suke yi Tun da farko a jiya da daddare shugaban ya gana a keɓe da iyalan waɗanda aka kashe wa 'ya'ya ko kuma 'yan uwa a makarantar firamaren Sandy Hook kuma ya gode wa waɗanda suka kai ɗaukin farko. Jami'ai a gabashin Afghanistan kuma sun ce tashin wani wam ya kashe yara 'yan mata guda goma 'yan shekaru tara zuwa goma sha uku da haihuwa. 'Yan matan biyu ne suka ji rauni. hukumomi sun ce 'yan matan suna neman itace ne a yau litinin da safe a laddin nagasara a lokacin da ban ya tashi jami'ai suna kyautata zaton nakiya da aka binne a ƙarƙashin ƙasa tun da daɗewa ce ta tashi kwamandan sojin amurka afghanistan janar john allen ya yi wa iyayen yaran ta'aziyya a wani al'amari na daban a ƙasar ta afghanistan kuma a yau litinin jami'ai sun ce tashin wani ban a kabul babban birnin kasar ya kashe mutum ɗaya da raunata mutane goma sha biyar hukumomi sun ce bam ɗin ya tashi ne a yankin da sansanonin sojin ƙasa da ƙasa suke haka kuma ƙungiyar 'yan taliban ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin tashin wani bam a gidan wani ɗan kwangilar sojan amurka hukumomi sun ce ma'aikatan afghanistan guda biyu ne suka mutu wasu da dama kuma suka ji rauni waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a pakistan makwabciyar afghanistan ma bata canza zani ba domin jami'ai a arewa maso yammacin kasar sun ce tashin wani bam ya kashe akalla mutane goma sha shida da na fiye da mutum arba'in hukumomi sun ce bam ɗin da ya tashi a wata kasuwa a yau litinin ya faru ne a kusa da ofisoshin gwamnati a garin jam root a gundumar kaiba babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wani wuri a pakistan kuma jama'ai sun ce a yau litinin dinnan wasu 'yan bindiga suka kashe wani mai magana da yawon gwamnati da jama'an 'yan sanda guda biyu a birnin kita da ke kudu maso yammacin kasar 'yan sanda sun ce maharan sun harbe kadim hussein nuri sa'annan suka harbe 'yan sandan da suke kokarin kama su shi dai hussein nuri dan shiya ne a saboda haka hukumomi suke tsammanin cewa harin na baluchistan kila yana da alaka da rikicin kabilanci a cikin shekara gudan da ya shige baluchistan ya yi fama da matsalar karkashe-karkashe a yayin da musulmi 'yan sunni masu ra'ayin rakau suke auna musulmi 'yan shinya suna karkashewa tashin bama bamai a arewacin iraki a yau litinin kuma sun kashe akalla mutane goma a yayin da zaman tankiya ke ƙara zafafa a tsakanin kurdawa tsararru da gwamnatin tsakiya bama bamai guda biyu sun tashi ne a yankin 'yan shi'a na tuzukumatu a lardin kirkuk wani bam ɗin da aka ɓoye cikin wata mota kuma ya tashi ne a yankin shabuk na tsiraru kusa da birnin mosul hare-haren sun biyo bayan hare-haren bama-bamai da aka yi jiya lahadi ne a iraki ɗin da suka kashe akalla mutane tara a kirkur da jalula kirkuk yanki ne da ya kunshi kabilu da dama kuma yankin kurdawa mai arzikin mai yana son ya hada da wani yanki a ƙarƙashin ikonsa yanki ne da su kuma turkawa da kuma gwamnatin tsakiya su ma suke kirarin mallakarsa To labarin duniya ke da aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla a ci gaba da yakin da ake yi domin da cutar shan inna ta foliyo a najeriya hukumar lafiya a jihar neja sun dukufa kayan da na'in wajen yi wa yara sama da miliyan biyu allurar rigakafi kamar yadda za a ci gaban rahoton daga wakilin mustapha nasiru batsari A ci gaba da yaƙi da cutar shan inna da ake yi a matakai daban-daban, an ƙaddamar da aikin ba da ruwan rigakafin cutar ta shan inna karo na bakwai a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. A lokacin da yake jawabi wajen ƙaddamar da fara aikin ba da ruwan rigakafin cutar ta polio a ƙauyen Garatu da ke kudancin birnin Mina, shugaban kwamitin aiki da cikawa game da cutar ta shan inna da gwamnatin jihar Naija ta kafa, kuma mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya bayyana cewa. Abin da ya sa muka matsa cewa mu zo nan don a yi allurar rigakafi na ciwon shan inna idan aka yi wannan rigakafi yara za su tashi lafiya lau da kafafunsu mu mun yi son ku yi kamar yadda muke yi a can domin a ƙasanmu na kambari kowa ana mashi wannan allurar rigakafi wakilin majalisar sarakunan jihar niger a wannan kwamiti galadiman Kagara Alhaji Abdullahi Usman Katako ya bayyana mahimmancin ɗaukar 'yan kasa domin yin aikin rigakafin. Akwai alkawari da muka yi tsakanin sarki musulmi kuma mun gaya mu hakimai mun gaya mu mutanen polio duk inda za a ɗauki ma'aikaci a tabbatar ɗan wurin ne amma wallahi in kuna ɗaukan don dana ya samu alawan na kaza shi ma shiga wannan aiki ba zai aikin da ake bukata ba zai shi kuɗin kuma za a bar mutanen kirki da za su yi wannan aiki. ita ma dai wakiliyar hukumar lafiya ta duniya mrs pi asala da ta halarci wannan taro ga abin da take cewa i stand on behalf of the partners to commend your efforts and to also appreciate the way you have come on board to take care of the um, children and women in your state. Ta ce na tashi a madadin masu ruwa da tsaki a kan lamarin domin yabawa tare da jinjinawa a kan yadda kuke kula da lafiyar mata da kuma yaranku a wannan jiha. Ta ce ina nan sama da shekaru uku na ga irin ƙoƙarin da kuke yi musamman a kan lamarin rigakafin cutar ta shan inna. Ba a yi tuya aka manta da albasa ba a wannan taro domin kuwa shugaban ƙungiyar waɗanda suka samu na ƙasa a sakamakon cutar ta reshen inna Malam Awal Ahmad ya yi jawabi. A lokacin da na iso wannan fili na bude kofar mota zan sako sai wani bawan Allah ya to da gudu in sako da kai sai na ce a'a kyale ni. so abin da ya zo min a zuciya shine inda kafafuna lafiya lau ba zai zo ya ce min zai sako da ni ba illa ma ya ce min ba a tsayawa a nan gurin abin da nake so a lura da wannan yar magana shine mutane a rungumi allurar rigakafin shan inna ba ta da illa Daraktan yaƙi da cutar ta shan inna a nan jihar Niger, Dr. Yabagi Aliyu, ya ce sama da yara miliyan biyu ne ake sa ran za a ɗiga masu ruwan allurar rigakafin a cikin kwanaki hudu da za a ɗauka ana aikin rigakafin a faɗin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya. To, kafin ku ji shirin labarin wasanni ga wata sanarwa. wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko karnanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ustaz tijjani bala kalarawi kenan kuma da yanzu kuma ga murtala faru kusan yin na sakkwato zai gabatar da shirin labarin wasanni daga washington dc sashen hausa na mare amurka ke gabatar muku labaran wasanni. yayin da kungiyar kwallon kafar black stars ta kasar ghana ta fitar da sunayen 'yan wasan da za su wakilci kasar a gasar cin kofin ka na afirka a watan gobe yan ghana din sun sha alwashin lashe gasar najeriya ta sake lashe gasar kwallon kafar bakin teku ta duniya bayan da chelsea ta kafa tarihi na lashe gasar zakarun turai a kakar wasannin da ta gabata da alama a bana ma za ta kafa wani tarihin amma na koma baya za mu kuma leƙa domin jin sakamakon wasannin league league na kasashen turai jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin labarin wasanni na wannan makon kuma za mu buɗe shirin ne a ƙasar ghana inda ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar wato black stars ta bayyana sunayen 'yan wasanta da za su fafata a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin ƙalubalenka na ƙasashen afirka da za a soma a watan janairun nan mai zuwa a ƙasar afirka ta kudu Daga birnin Accra ga wakilinmu Baba Yakubu Makeri. 'yan wasa 26 kuwa sun hada ne da gololi guda uku adam kwarasi fatawu dauda daniel aje 'yan wasan baya ko john pencil harrison afo jonathan mensan john boy rashid ismaila awal muhammad kisib watin jar akaminku da kuma isaac vosa 'yan wasan tsakiya kuwa sun hada ne da kujo asamuwa mubarak wakasu solomon asanti albert aduma dark watin Dede ayu christian nachu rabiu muhammad anthony anan da ajman badu 'yan wasan gaba kuwa sun hada ne da asamuwa jan richard buwaci yadum yahaya muhammad da iman Emmanuel Clotti. Bayan ya bayyanar da sunayen 'yan wasan coach din Ghana Black Stars Kwesi Apia ya yi jawabi ya ce. All the players that I've selected, um, I have total confidence in them. I've given so many opportunities to many many players and um, for now Ina da cikakken imani cewa duk wani dan wasa da na kira shi zai iya taimakawa kasar nan. Na ba 'yan wasa da yawa daman yin wasa a cikin Black Stars, amma ko a wannan karo su wa'annan 'yan wasa da na zabo su ne na amince da su. Coach din Black Stars a Afiya ya ce za a dawo da 'yan wasa guda uku a cikin 'yan wasa guda 26 da ya zabo a cikin rangadi da Black Stars za ta yi kafin ta zarce zuwa kasar Afirka ta Kudu inda za a yi gasar. Shi ko shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana Kwasin Yantaci cewa yayi. His responsibility that of the coach is to select players players and he has done it. We support him. We hope that this squad will win gold at the next. Yace coach namu aikinsa ne ya zabo 'yan wasa kuma ya horar da su kuma ya riga ya yi hakan don haka mu kuma zamu bashi gudunmuwan mu mu tabbatar da ganin cewa 'yan wasan mu dai sun dauko wa gane kofi. Black Stars ta rashi 'yan wasan ta kamar Suleiman Tari, Jordan Ayu, Dominic Ediya da sauran su To ko yaya su 'yan gane suke ganin 'yan wasan da aka zabo. Sunana Abdulkarim wallahi ke ce ma Kebi. Na ji dadin players duka da aka kira special midfielders nan kamar Muhammad Rabiu ina son buga bolin sosai da daidai ayu da kutuwa samuwa amma defenders nan ne na gan kama akwai shekin ciki ya kamata duba yadda za a cire hawal muhammad shi ban jin daɗin bolin sam ciki ko allah shi mun doko kafin nan mun kawo gana sunana alhaji ahmad in allah ya yarda wannan karon gana za mu je mu ɗauko kofi mu zo da shi sabida yan wasan mu, in dai an shirya su yanda ya kamata to in allah ya yarda za mu ji daɗi ganan nan tun da dama mun dade da ɗauko kofin sunana abdulwahab gaskiya na yi ra'ayi da koci game da 'yan wasan kwallon kafan da ya kira na ganda su ya taimaka ma kasar ghana sai dai ka duba 'yan wasan gaba na strikers kamar jordan ayu ma kwana-kwanan na ya samu wannan kyauta na gwarzon don wasan kwallon kafa na olympic master na watan nuwamba da haka ana gani da abdulmajid waris ko jordan ayu aka kira ya fi sun fi kokari ya fi richard bauchi banda wannan dai ana gani wato wayan aka kira za su ya taimaka ma kasar ghana kuma na imani idan an yi amfani da su jisen da ya kamata ghana za su iya dukan wato wannan kofi da za yi. Shekaru talatin kenan rabon Ghana ɗauko wannan kofi tun lokacin da aka yi wannan gasar shekarar alif ɗari tara da tamanin da biyu a can ƙasar Libya. To ko yalla Ghana za ta iya ɗauko wannan kofi a ƙasar Afirka ta kudu inda za a yi gasar. Wani ita ce ayar tambaya. Baba ya ko makeri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana. kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta sha kashi a wasan karshe ta kofin zakarun ƙungiyoyin kwallon kafa na duniya wato Club World Cup a turance. Club ɗin Corinthians na kasar Brazil ce dai ta lashe kofin bayan da ta doke Chelsea din da ci ɗaya mai ban haushi a wasan karshe da aka buga jiya Lahadi a birnin Yokohama na kasar Japan. dan wasan gaba Paolo Guerrero shine dai ya jefa club din nasa na Corinthians kwallo a raga a minti na 69 da soma wasan wato a rabin lokaci na biyu na wasan kenan an dai fafata sosai a wasan tare da kai hare-hare wa juna to amma chelsea ta kasa saka kwallo ko daya a raga bayan da golan corinthians din casio ya yi ta tattare hare-hare daga 'yan chelsea din corinthians dai ta karbi kofin ne daga hannun barcelona wacce ta lashe shi a bara kuma wannan ne karo na biyu da take daga kofin bayan da ta dauke shi a shekara ta dubu biyu masu sharhi akan lamuran wasanni dai na ganin cewa Chelsea wacce ta kafa tarihi a kakar wasanni ta bara ta hanyar ratsa haɗuran gaske ta kuma lashe kofin zakarun turai kan iya kafa wani tarihin a bana to amma kuma na koma baya. ganin cewa ko bayan kasa lashe wannan wasan na jiya da ta yi ita ce kuma kulob ta farko da ta lashe kofin zakarun turai amma aka yi wa da ita tun a matakin rukuni rukuni. a daidai lokacin da masoyan gwarzon dan wasan nan na barcelona lionel messi suke murnar sabon tarihin da ya kafa a duniyar kwallon kafa a bana na cin kwallaye 87 a cikin shekara daya abin da ya zarta da daɗin tarihin kwallaye 85 da gad mola ya samu tun a shekarar 1972 murnar su tana son komawa ciki domin ko hukumar kwallon kafa ta kasar zambia ta ce da sake har yanzu messi bai cancanci wannan lambar ba domin ko tsohon dan wasanta godfrey chitalo shine gwarzo da kwallaye har 700 da ya saka a cikin shekara daya tun a shekara ta 1972 hukumar kwallon kafa ta zambia ta ce yanzu haka tana nan tana tattara bayanan gwalagwalan da citalo ya ci da za su gabatarwa hukumomin kwallon kafa na afirka wato caf da kuma ta duniya wato fifa domin kalubalantar lamarin da kuma tabbatar da wannan matsayi ga dan wasan nata marigayi citalo har a kwanan gobe dai kasar ta zambia tana tunawa da godfrey citalo a zaman gwarzon dan wasanta da kuma har hukumar fifa ta ba lambar karramawa a shekara ta 1982 Citalu ya rasu ne a sanannen hatsarin jirgin saman nan da ya kashe 'yan wasan kasar Zambia goma sha takwas da jami'ai shida a kasar Gabon a shekara ta alif da 1993. Najeriya ta sami nasarar lashe gasar kwallon kafa ta bakin teku ta duniya ta wannan shekara da aka fafata a birnin ekon Najeriya kuma Ladan Ibrahim Ayawa yana ɗauke da karin bayani. yadda magoya bayan kungiyar kwallon kafan bakin teku suka barke da sowa kenan jim kaɗan da kammala wasan da ya kai najeriya ga cin kofin wannan gasar wasar wanda aka kwashi kwanaki biyar ana yi kasashe shida ne suka shiga wannan gasar da aka kammala a nan birnin eko inda najeriya ta buga wasan karshe da kasar portugal kuma aka tashi najeriya da kwallo takwas yayin da kasar portugal na da kwallo bakwai kungiyar kwallon kafan najeriya ta samu nasara ne sa'ilin da aka kara lokaci domin ko an kammala wasa cikin lokaci kowa na da kwallo bakwai bakwai a shekarar ta gabata ma najeriya ce ta ci wannan kofin kofin ta can kasar brazil yau sati guda kenan da kammala wasannin motsa jiki karo na goma sha takwas da aka gudanar a nan birnin eko sai dai na cewa abokin aiki na shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni sa'idu abubakar kwana ya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu na manufar wannan wasannin musamman haɗin kan 'yan najeriya shine sai ya ce da ni to gaskiya eh, ɗaya bisa ɗaya tsakanina da abokina ɗan jarida da ke wannan aiki mun fahimci juna mun da zumunci tsakanin ɗan wasa da wani ɗan wasa na ƙasa sun sada zumunci amma a matsayin shugabannin hukumomin wasanni na jihohi gaba ɗayansu akwai abin da ke ransu yana musu ciwo tsakaninsu sun san cewa wannan bai yi gaskiya ba wannan ya yi gaskiya wannan bai gaskiya ba wannan ma bai gaskiya ba to kaga a nan sada zumuntan bai yi amfani ba kwamishinan wasanni na jihar cross rivers kenan egbe base jim kaɗan da karban tutan karban bakuncin wannan wasanni a shekara ta 2014 kuma ga abin da yake cewa what a befitting way to celebrate 100 years of the amalgamation Wannan ya yi daidai da bikin samun haɗewar Najeriya kafin samun mulkin kai shekaru ɗari da suka gabata wanda a lokacin birnin Kalaba ce farin gwamnatin tarayyar Najeriya na farko a shekarar 1914 don haka a shirye muke shi wannan bakuncin. jihar Delta da ta yi nasarar lashe gasar ta yi nasarar samun miliyan 20 daga gwamnatin tarayya a waje ɗaya kuma ita ta yi alkawarin baiwa duk wanda ya samu zinari naira miliyan guda a lokacin wannan gasar. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga Lagos a Najeriya. Idan muka leƙa sakamakon gasannin League League na Turai kuwa har yanzu Manchester United ce ke ci gaba da jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila da maki 42 bayan da a ƙarshen mako ta doke Sunderland da ci 3 da 1. Manchester City ma ta doke Newcastle har gida da ci 3 da 1 tana kuma a mataki ta biyu da maki 36 yayin da chelsea da ke da dakon wasa daya take ta uku da maki 29 liverpool ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun aston villa da ci uku da daya yayin da tottenham ta doke swansea da ci daya mai ban haushi a gasar la liga ta kasar spain ko barcelona ta doke atletico madrid da ci hudu da daya valencia ta sha kashi a hannun rayo vallecano da ci daya da nema real zaragoza ma ta doke levante da ci daya da nema sevilla ta sha kashi a hannun malaga da ci biyu da nema yayin da real madrid da espanyol suka yi kunnen doki biyu da biyu barcelona ce har yanzu ke kan gaba a teburin gasar da maki 46 atletico madrid ce ta biyu da maki 37 sai real madrid ta uku da maki 32 yayin da malaga take ta hudu da maki 28 a can kasar italiya gasar serie a kuma har yanzu ba kamar juventus a saman teburin gasar da maki 41 bayan da a karshen mako ta doke atalanta da ci uku da nema inter milan ce ta biyu da maki 34 ita ma domin ta bakunci lazio ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema to sai dai napoli kam ta sha kashi ne a hannun bologna da ci uku da biyu to amma tana ta uku a teburin gasar kasar da maki 33 ta hudu a tebur ita ma lazio tana da maki 33 ne AC Milan ta doke Pescara a ƙarshen mako da ci hudu da ɗaya, Parma ita ma ta doke Cagliari da ci hudu da ɗaya, kai hatta Fiorentina ta doke Siena da ci hudu da ɗaya a ƙarshen mako. To da wannan kuma muka zo ƙarshen shirin labarin wasanni na wannan makon. a madadin wakilanmu baba yakubu makeri daga kasar ghana da kuma ladan ibrahim ayawa daga birnin eko murtala faruk sanyin na ke sallama da ku daga sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai a saurari sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a lokacin da ɗanban jama'a a faɗin duniya ke fatan zaman lafiya yin alheri ita ko gwamnatin iran sai ci gaba take yi da tauye haƙƙin 'yancin addini ga mabiya addinai marasa ranjaye 'dan rahoto na musamman na majalisar ɗinkin duniya akan kare haƙƙin 'yan adam na iran ahmad sashed ya ba da wani rahoto a kwanan nan akan cewa mutane fiye da ɗari uku mabiya addinin Kirista a faɗin ƙasar an kame su ba tare da son ransa ba tun a shekarar 2010 kuma akalla mutane 41 ne aka kulle har zuwa tsawon wata guda ko zuwa fiye da shekara ɗaya. Laifuffukan da wasu Kiristoci suka yi ya sa har yanzu suna nan a kulle a kan laifin yin addinin su a fili a ta bakin Mr. Sashed. A watan Satumban da ya wuce, jami'an ƙasar Iran sun saki Pastor Yusuf na da Nadakani wanda aka yanke ma hukuncin kisa bisa ga laifin sauya addininsa wanda ya janyo maganganu a kasashen duniya amma har yanzu wasu fastocin na nan a kulle don yin addininsu bisa ga laifofin da suka shafi tsaro wanda ba na gaskiya ba akwai rahotannin da aka bada cewa pastor benham irani wanda a yanzu haka yake a tsare kuma zai yi shekara biyar a gidan yaron karaj na gezel hesar baya da cikakkiyar lafiya kuma an hana shi damar samun kulawa asibiti mai kyau. Pastor Fashid Fatihi shine wanda jami'ai suka kama a watan Disamba 2010 a wata fatattaka da aka yi wa gidajen da Kiristoci ke yin sujada. Yana kulle gidan yari kuma zai yi shekara biyar a Evan. Bayan watanni da ya yi a tsare shi kaɗai. Haka kuma ake wulaƙanta sauran addinai marasa jayi. an hana mabiya addinin Bahayi karatu a jami'o'i in har suka faɗi addinansu. An kuma sawa kaddarorinsu takunkumi, shugabanninsu kuma an yanke musu hukunci na zuwa gidan yari har na tsawon lokuta. An sha kai ma musulman sufi hare-hare da harbi, haka kuma an kulle 'yan jarida a gidajen kurkuku don yin aikinsu. Su ma musulman sanni ba a bar su a baya ba. don kuwa suna fuskantar wulakanci da bambanci. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce 'yancin addini da haƙƙin addinai marasa rinjaye su ne a kan gaba a haƙƙin 'yan adam, kuma ta lura da yadda ake ƙara hurawa addinai marasa rinjaye wuta da kuma bala'in da wannan hura wuta ke janyowa. Societies are strongest when they deliver justice, not just for the powerful, but also for the vulnerable. Al'umma ta fi ƙarko idan tana da adalci ba don masu ƙarfi ba, amma har da marasa ƙarfi. Kuma tun da 'yancin addini haƙƙin 'yan adam ne na kansa, wannan batun ya shafi wasu haƙoƙin kamar 'yancin jama'a akan abin da suke so, faɗin abin da suke so, yin mu'amala da wasu da kuma yin taro na lumana ba tare da sa idon gwamnati ba ko hana su yin hakan. Amurka ta sha kira ga gwamnatin Iran da ta ɗauki nauyinta wanda a ƙarƙashin kare haƙƙin 'yan adam na ƙasa da ƙasa ta tabbatar da za ta kiyaye haƙƙunan 'yan ƙasar ko da wani addini suke yi. Amurka za ta tsaya a kan goyon bayan duk 'yan Iran waɗanda suke so su yi addinin su ba tare da tsoron za a zalunce su ba. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga Jummai za ta karanto labarai a takaice. mazauna wani ɗan ƙaramin gari mai suna newton a jihar connecticut na amurka suna shirye-shiryen yin jana'izar yara ashirin da manya ɗan shidda da wani ɗan bindiga ya halaka a wata makarantar firamare yau litinin aka yi jana'izar biyu daga cikin yaran da aka kashe a garin na newton a yayin da sauran makarantu suka rufe jami'ai a gabashin afghanistan sun ce tashin wani bam ya kashe yara 'yan mata guda goma 'yan shekaru tara zuwa goma sha uku da haihuwa 'yan mata biyu ne suka ji rauni hukumomi sun ce 'yan matan suna neman itace ne a yau litinin da safe a ladin nangatha a lokacin da bam ɗin ya tashi. a afghanistan makwabciyar a pakistan makwabciyar afghanistan ma bata canza zani ba domin jami'a a arewa maso yammacin kasar sun ce tashin wani bam ya kashe akalla mutane goma sha shida da raunana fiye da mutum arba'in to a gaishe ki a nan ne kuma zamu mu dasa aya sai kuma gobe da safe insha Allah za a sake jimu da wasu shirye-shiryen gaisuwa da fata alheri ga alhaji sani muhammad tsamiyar babba da ke karamar hukumar gezawa a kano najeriya da malam iliya mai fulo da katifa gayawar ungwagwa a kano tare da hajiya ramatu matar marigayi alhaji mamman shata kunna asabe kano najeriya da fatan za a kasance cikin koshin lafiya kabiru fageni daga washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.